Assalamu alaikum jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan shiri gani gawa ne a littafin nan a ja'ibi na biyu fasara Aliyu Abubakar Sharfadi da kuma Rabi Abdullahi Sharfadi. Shirin da ya gabata idan dai ba ku manta ba mun bar mu sabu yari inda ya sato Maliku Saifi. Ko bayan ya sato shi bai dade yana tafiya ba Maliku Saifin yana kafadarsa sai kai wani abu ya sure shi ya sama da shi kafin ya ankara sai ji kawai ana tafiya da shi bisa iska a sararin samaniya jin haka sai ya fahimci cewa aljani ne yake dauke da shi sai ya ce waye wannan wanda yake dauke da ni wannan dalili ne kuma ya sa kake dauke da ni kuma ina zaka da ni nan sai jan amsa masa da cewa kai sani cewa ni ne za a zo a nake dauke da kai kuma ni na kasance babban adami ga bokaram sisi kuma shi bokaram sisi shi ya umarce ni da na zo na sato ka to shine wayanzu yanzu na taho cikin gaggawa na zo kuma na iske ka kana ɗauke da shi a kafaɗarka shine na ɗauko ku zan gabatar da ku yanzu yanzu ne zuwa ga shugabana na muka dakata wancan shirin kuma a halin yanzu za mu ci gaba rufe bakin sa ke da wuya sai kawai masabikon layyari ganin ya bisa wani tsibiri gaban wani dattijo dogo mai munanan kamanni wanda wannan dattijo shine bokaram sisi shugaban za a zo a wannan lokaci sai maluku sai ya farka daga barcinsa ya gaishe a wani bigire sabanin tantansa ya duba zuwa kusa da shi ya gama sabi kwallon yari ya duba zuwa gabansa ya gabo karam sisi kasancewa wannan lamari ya bashi mamaki sai ya nawa zai buɗi baki ya magana kafin ya furta wata kalma sai cikin hanzari bo karam sisi ya yi nuni zuwa kasa ya ce ƙasa kamasu. Akwai bai gama rufe bakinsa ba daga wannan kalami nasa take ƙasa ta kama malikun safi da musabukun yari ya kirji Mukaram Sisi ya gabato ya zuwa gaban su ya duba ya zuwa malikun Sarfi ya ce da shi dama kai ne wanda labarin ka iso gare ni cewa kana matsa mutanen duniya kana hana su bautar wuta abocin ruruwa da taurari abota ɗaukaka kake shiryar da su zuwa wani addini daban wanda kuma kake cewa wai shi ubangijin naka ba shi da bigire kuma ba a ganinsa ba a ji daga zancensa to kayan banda abinka ta yaya wanda baka san ina ne bigiransa ba kuma baka ganinsa ba ka ji daga zancensa zai amfane ka har kuka rike shi zama abun bauta a gare ku ka ku ita wuta ga ta nan ko ina ana rura ta kuma tana amfanarwa domin kuma ita take dafa mana abinci haka su ma taurari suna amfanarwa da hasken su kuma ana amfani da ɗabi'unsu wajen gane dukkan wani lamari da ya shiga duhu kaga ko su ne suka fi cancanta su zamo ababen bauta ga mutane baki ɗaya don wannan kalami nasa sai maliku sai ya kai can ka yarab kanan ne taɓaɓɓe yanzu da kake faɗa waɗannan maganganu ba ka ganin wuta ko kuke kunna ta da hannunku wanda kuma ba ta da ikon ta kunna kanta sai kun kunna ta kana kuma kuna iya kashe ta a duk lokacin da kuka ga dama haka ma zo ma taurari ababen iko ne suna bayyana gare ku ne kawai a lokacin da duhun dare ya shiga to ta abubuwan da ba su da iko bisa hana ku ga dukkan wani hukunci da kuka so ku aikata musu za su zama ababen bauta gare ku mai gushe bai ci gaba da cewa ina mai kira gare ka da ka hana gabarin wannan tafarkin taɓewa da ɓata da kake kansa ka komo zuwa tafarkin gaskiya wanda shine bautar ubangiji makaɗaici wanda shine ubangiji na wanda ya halicci duniya da dukkanin abin da ke cikinta mai iko bisa ga kowa da komai wanda ba a ganinsa kuma ba a ji daga zancensa shine ubangiji wanda bigire ya kori gare shi dangi suka kori gare shi farko ya kori gare shi ƙarshe ya kori gare shi wanda shine ya zamo abin bauta da gaskiya da wata bauta in ba tasa ba ta kasance ɓatace ce da rafkana wadda ita take haifar da taɓewa da dawoma cikin azaba kiyama jin wannan kalami sai rambo karam sisi ya ɓaci ya harzuka zuciyarsa ya yi duba zuwa maliku sai cikin fushi ya ce au wato shishigin naka har ya kawo gare ni har kake ambata irin waɗannan miyagun kalmomi gare ni to da sannu za ka ga yadda zan yi maka hukunci daidai da wannan zunubi naka nan take bokan ya nuni ga kasa ya ce ƙasa matsa su ƙasa ta matsa malikul saifa da masabiku yare matsa mai tsanani masabiku ya ji tsananin ya tsananta matuka sai dubu bokan ya ce a kai wannan boka kai sani cewa ni ba kana azabtar da ni ne ba bisa zunubi ba domin ku ne babu wani zunubi da na aikata gare ka kuma yanzu kana azabtar da ni abin ku da yasa na ce haka shine shi dai wannan sarki dan ya bujire wuta ne kake azabtar da shi to ni ko da ni da shugabana sarki hiyadu da daddama kasar mu ba mu bujire wuta ba ita muke bauta saboda haka kamar yadda wannan sarki yake muki gare ka mu ma haka yake muki gare mu mu ma nufin kashe shi muke yi shi yasa na je na sato shi daga sansaninsa da nufin na kai wa shugabanmu sarki hiyadu ya kashe shi da hannunsa saboda haka ai kaga babu wani laifi da zaka zarge ni da shi domin duk aniyan mu ɗaya ce ni da yanzu na roƙo gare ka da ka sake ni na tafi zuwa ga shugaba na sarki yajo na bashi labarin cewa ka isar da burinsa ka kama makiyansa ka halaka shi Bokaram Sisi ya duba zuwa musabakon yari ya ce hakika kai gaskiya kai ba na zargin ka da wani abu yanzu zan sake ka kuma zan sa hadimi na za a zo a ya ɗauke ka ya mai da kai zuwa sansanin ku ka bai wa sarkin ku labari cewa na kama mukinsa kuma zan jirkin ta kashe shi har sai kun zo nan kai da shugaban sarki ya ji a gaban ku zan kashe bokan yana rufe bakinsa daga wannan kalami nasa sai nuni zuwa ƙasa ya umarce ta a ta saki masabu kullun yari nan take ƙasa ta sake shi ya kuma kira hadiminsa za a ya umarce shi da ya ɗauke shi mai da shi zuwa sansanin su nan take za a zo a ya ɗauki masabu kullun yari ya tashi sama da shi ya tafi da shi da nufin isar da umarnin shugabansa bokaram sisi wa ɗan lokaci masabuku kawai sai gani ya ajiye shi a sansaninsu da saukarsa sai wuce zuwa tantan da sarki ya je ke ya shiga ya iske shi yana zaune shi kaɗai yana sauraronsa ko da sarki ya ganshi sai ya tambaye shi ya ce ya masabiku ya na ganka haka ka dawo kai kaɗai kai da ka tafi da nufin sato maliku sai ko ba a nasara ba ne masabiku ya amsa masa ya kwashe labarin duk abin da ya gudana ya gaya masa kuma ya shaida masa cewa yanzu ma abokan ramsisi yana can yana jiran su domin ya ce sai sun je a gaban su zai kashe Malik zabi da sarki ya ji wannan labari sai farin ciki ya ce to yanzu mu sabiko ya wannan tafiya ta mu za ta kasance kana ganin za mu hawa mu tafi tare da jama'an mu da randanan mu ne gaba ɗaya ko kuya kake gani ya amsa masa da cewa shugaba na? mu da bayaki za mu tafi ba zuwa kawai za mu yi mu ga yadda boka zai halaka shi me yana mu na tafiya da jama'a ai kawai yanzu ka tashi mu tafi biyu da hadimin sa cin yana jiran mu shi zai dauke mu ya kai mu kamar yadda muka yi da shi nan dai sarki ya ya amince da wannan shawara ya tashi suka gabata zuwa gaban za'azu'a ya ɗauke su su biya tashi sama da su ya kama hanyar koma da su zuwa tsibirin ramsisi can kuma a sansanin ya sai bayan da lokaci ya tsawaita banju ya saki jima suka rika farkawa cikin kankanin lokaci kuma ya zamo duk kowa ya farka sai suka fahimci cewa lallai akwai wani makirci da ya gudana domin sun gaba su gaba kwannan nan da ya zo jaddada imaninsa gaban maluku sai ba nan da nan sai duk jama'a suka taru a kofar tantin malukusai tamamar ya shiga cikin tantin ya duba bai ga ubansa ba nan sai hankalin ya tashi ran sai ɓaci ya san cewa lalle wani makircin ya faru gare shi ya fito ya shaida jama'a su cewa bai gan shi ba duk jama'a hankalin ya tashi a wannan lokaci tsamari ya umarci malamai da bokaye a kan su buga ƙasa su dubo masa abin da ya faru ga babansa nan take malamai kuwa suka kama aikinsu suka wanzu cikin nazari zuwa wani ɗan lokaci labari ya wanzu gare su cikin nazarin su. bokan ya haƙila ta dubi ɗamara ta ce ya na, ɗamaru labarin halin babanka ya wanzu gare mu abin da ya faru ko shine akwai wani boka a nan nahiyar habasha wanda ake kiransa da suna boka ramsese shi da wannan boka ya kasance masani ne matuƙa mai girman sha'ani bisa tafarkin bokanci da tsafi wanda a sakamakon haka ya kasance duk sarakunan da suke kusa da shi suna tsoronsa suna biyayya gare shi kuma duk shi ya shiryar da su zuwa tafarkin bautar wuta da taurari a sakamakon haka sai shi wannan boka ya zama yana mai alfahari wanda har ta kai ga ya tara duk sarakunan da suke ƙarƙashinsa, ya umarce su da su rika bauta masa shi kansa lokacin da ya budurwa da sarakunan nan wannan magana sai suka ce da shi su dai suna tsoron su komo zuwa bautarsa domin sun samu labarin wani sarki wanda yake da matukar karfin rundunar ta mutane da aljanu yana bi cikin ƙasashen duniya yana bujiro musu da wani addini nasa in sun karba sun tsira in sun ki kuma yana yaƙa ya murƙushe su shi wannan sarki ana kiransa da suna maliku fa dan zana tabi alhamiri saboda haka yanzu idan kana zo mu bota maka to sai ka je ka yaki wannan sarki in kai galaba da shi shi kenan sai mu bota maka bata gushe bata ci gaba da cewa lokacin da bokaram sai sai ji wannan magana tasu sai kudure a zuciyarsa cewa ba makawa sai ya halaka maliku sai a wani lokaci sai sallame su ya shiga kubar tsarinsa ya kama binciken tartibin lamarin maliku sabi bisa tafarkin bokanci sai yawan za binciken sai gani cewa muna nan sansanin mu shine ya turo na hadimin sa ya zo ya dauke shi hadimin ya amsa masa da cewa ba shi da ikon shigowa nan sansanin mu ya dauke shi sai bokan ya hakuri ya ci gaba da nazarin halin shi kuma wannan bako da ya zo ɗan rahoto ne daga sansanin sarki Hiyajo sunansa Masabu yari ya zo nan sansanin bisa tafarkin yaudara ya ce ya zo ne ya jaddada imaninsa gaban maliku saifi, wanda a sakamakon haka muka saki jiki da shi ya sanya banjo cikin wuta muka shaka duk barci ya kwashe mu ya saci babanka ya fita da shi daga sansanin nan ta kuma bokaram sai su cikin nazarin sa yawan gare shi ya gani cewa gashi can masabiku ya dauko maliku saifi, ko daga nan haka cikin gaggawa ya kira hadimin nan nasa ya umarce shi da ya zo ya ɗauke su ya kai masa su to shine fa'adimin zai zo ya dauke su ya kai masa su yanzu ga su can Kasa ta kama su yana shirin halaka su jin wannan labari zai da ya ce to yanzu sai ku gaggawa ku aikata wani aiki wanda zai sabbaba ku ta gare shi kuma na kira gare ku da kada ku yi sakaci cikin wannan lamari domin in har kuka yi sakaci baba na ya halaka to ba makawa ɗayan ku ba zan wanzar da shi ba duk sai na halaka ku maza ku yi gaggawa wajen wannan aiki bokan ya akila ta ce ya shugaba amaru ka sani cewa babu mai ikon aiwatar da wannan bukata taka illa afasha ta dan ilo shine kadai zai iya aiwatar da wannan aiki nan take mari da duhu waisul qabi ya ce da shi ya waisul qabi kai sani cewa kai ne ka zama wakilin afasha ta a wannan fada saboda haka yanzu na nufi gare ka da kai gaggawa ka tafi duk inda afasha ta yake ta kira mana shi waisul qabi ya amsa ya tashi cikin gaggawa ya tafi tun zuwa wani dan lokaci sai ga waisul qabi sun dawo tare da afasha ta da zuwansu ba tare da bata lokaci ba mari ya bujiro da affashe ta wannan bukata tasa nan take affasha ta ya duba zuwa hannunsa ya umarce shi da ya dauke shi ya kai shi bigiran duk da maluku sai yake nan da ya affashe ta ya tashi ta bi can kuma za a zo a ya soke sarki yaji da musabukul ya la tsibirar ramsizi suka faɗi gaban boka ramsizi suka yi gaisuwa sannan masabiku ya dubo bokan ya ce ya kai wannan boka maɗaukaki ga shugaban namun taho tare da shi wannan shine shugabana sarki yaju wanda rayuwarsa ta tafi zuwa bautar wuta ma'abuciyar ruwa ko ka duba zuwa ga sarki hiyaji ya ce aka wannan sarki kai sani cewa labarin ka ya iso gare ni na ji cewa ka ne wuta hidima madalla da wannan kyautai naka yanzu ma na kira ka ne domin na kashe mukin ma gaban ka ai bai gama wannan magana tasa ba sai kawai suka ji wata tsawa a sama kafin ma za an kara sai kawai ganin afasha ta suka ya sauka a gaban su ko da ganin sa sai wakaram sai su ya dube shi ce kai kuma waye kai daga aljanu me kawo ka gare mu ba tare da mun buƙaci zuwan ka nan ba duk wannan tambaya ta sai afasha ta yace kai kuma wannan wannan inanne ne kai daga cikin bokaye da har wani abu yake rudinka kake irin wannan tambaya gare ni shin labari na bai so gare ka bane to mun bai so gare ka ba to kai sani cewa ni ne sarkin aljanu afasha ta dan iluru wanda ni na zamo sarkin aljanu a fadar babban sarki mafi daraja da ɗaukaka bisa ga dukkanin wani sarki da yake duniya mai hukunci bisa mutane da aljanu ta tafarkin shiryar da su zuwa bautar ubangiji makaɗaici wanda shine sarki maliku saifa ɗin zai zanen a tabi'i alhamiri wanda ɓata da rafkana suka ruɗe ka ka kama shi kake na halaka shi yanzu da sannu za ka ga sakamakon da zan aikata maka bisa ga wannan zunubi da ka aikata rufe bakinsa ke da waya sai bokaram sisi ya nuni zuwa ƙasa ya umarce ta da ta kama afashata ta amma ina daga bata kama shi ba nan fa sai matu ya zaɓi jiwansa da abubuwan tsabi amma su ma ba su kama shi ba a fashe ta tsaya kawai yana kallon sai ne masa dariya ya ce kai sani cewa ni bokanci ko tsabi ba sa tasiri a wajena nan take umarni ga hannunsa ya kama boka ramsisu da sarki hiyadu da musabukun layyari suka wanzu cikin marurruka ɗaure sannan a fashe ta ya gabata zuwa gaban maluku sai ya kwance shi sun bata hannunsa a wannan lokaci maluku sai fiye ubangiji godiya bisa ga wannan kubuta tasa sannan ya saɓi godiya da kalamai na yabo ga afashata bayan ya gama ya gabato zuwa gaban bokaram sisi ya dube shi ce akai wannan tsinan ne yanzu gashi kawon za a hannuna kuma ba makawa ba za ka kubuta daga kaifin takobi na ba sai da kalma guda ɗaya saboda haka yanzu me kace cikin addinin tsira bokaram sisi ya ce ai wannan san ba zai yi ba na babbauta wuta haka bai cika wannan kalami nasa ba tuni takobin sama ta sauka a wuyansa ta raba kansa da jikinsa ya faɗi matacce a bayan kasa maliku safi ya juya duba afasha ta ce da shi yanzu na nufi gare ka ka ɗauke ni tare da waɗannan mutane guda biyu kamar da mu zuwa sansani na domin sai mun je can zan kashe su na aika da mutanen su gawaraukin su domin su zamo izina gare su afasha ta ya amsa ya kwashe su gaba ɗaya tashi sama da su ya kama hanyar komawa zuwa can sansani kamar yadda maliku safi ya umarce shi bayan wani ɗan lokaci ya soke sa sunsuna da sokarsu jama'a duk da suka ga maliku sai sai bakin cikin da yake zuciyarsu ya yayi da suka gabato baki ɗaya su ne masa jinjina su ne masa barka bisa ga wannan kubuta tasa nan suka kwashe labarin duk abin da ya faru suka gaya masa shi ma ya kwashe labarin duk yadda suka yi da bokaram sisi ya gaya musu ba da an gama wannan sai maliku sai ya duba zuwa bokan ya akila ce da ita ya akila ki sani cewa ni fa zuciyata tana zantan min da wani lamari akan kullu yari din nan domin ni haka kawai na ji zuciyata tana ƙonarsa duk da cewa ya zo ya yaudare ni eh, na bin sace ni amma na ji zuciyata ba ta son na kashe shi kuma gashi na ga a fuskarsa yana da irin wannan alamar da ke fuskata irin ta zure mu an ya ku ban haɗa nasaba da shi ba saboda haka yanzu ina so ki buga ƙasa ki duba min ki gani ta amsa masa da cewa shugaba na ai wannan lamari mai sauki ne ba ma sai na buga ƙasa ba tun da gashi a zaune sai kawai ka tambaye shi ya gaya maka nasabarsa da kansa domin ku ne ina ganin wannan shine mafi dacewar lamari ya juya ya duba zuwa musabiku yana zaune daure cikin mari yace ya musabaku shin kai ko menene nasabarka ya amsa masa da cewa ya kai wannan sarki kai sani cewa ni dai tun tashi na ban san uwata ba ban san uwana ba ni dai kawai na ganni ne na tashi a hannun wannan sarki shi ya rene ni har na girma ya sanya ni kuma na zamo daga cikin manya daga 'yan majalisarsa wannan kawai shine abin da na sani in banda wannan ni ban san wani abu game da nasaba ta. bai gushe ba ya ci gaba da cewa kuma kamar yadda ka ji zuciyarka tana kaunata ni ma yanzu na ji zuciyata tana kaunarka kuma yanzu zan musulunta musulunci na gaskiya a gabanka ashhadu an la ilaha illallah nan take maluku sai bai jarraba shi da takobin asibo ya tabbata da ya karɓi musulunci da gaskiya sannan ya sa aka kwance shi ya bashi tabbacin amana zai bai duba Akila ya umarce ta da ta bincika nasabar Masabiku nan take ta baje rairayi ta yi nazarinta ta ɗago kanta ta dubi Maliku sai fita ce da shi ya shugabana hakika zuciyarka ta zantan maka da gaskiya Masabiku da yara ɗan uwanka ne domin ku nasabarsa ta dangana zuwa kakanka Tabi'ul Yamani ire-iren zuriyarsa ne shi ko da Maliku yi da haka sai ce ai dama na san haka lamarin zai kasance domin ba banza ba irin yadda na jinna kaunarsa maluku sai fa juya zuwa ga sarki yaju yana zaune aure cikin mari ya tambaye shi ce akai wannan sarki kai kuwa ta wannan sababin masabiku yazo zo gare ka har kare ne shi ya girma hannunka sarki ya amsa masa da cewa sarki maluku sai kai sani cewa wasu yan shekaru baya sarki sai hurra da ya aiko min da takarda ya gayyace ni da na je na taimaka masa mu yaƙo birnin ka na yamin muka je muka yaƙi 'ya'yanka suka gudu suka wuce daga birnin na kayaman, muka tsinci ko yana yaro na ɗauke shi na tafi da shi zuwa birni na ba da ya so matasawa sai na fahimci sadauki ne shi sai ne umarni aka koyar da shi yaƙi da yaudara da makirci da iya ɗauko rahoto har ya ƙware matuƙa wannan fanni sai na naɗa shi ya zamo ɗaya daga cikin 'yan majalisa ta to kaji wannan shine cikakken labarin yadda na same shi ba da malikul sai ji wannan labari sai kuma cewa da sarki ya hiyaju to yanzu kai kuma me kace cikin imani shin za ka musulunta ko kuwa sarki hiyaji ya amsa masa da cewa kai sani cewa baya daga cikin ɗabi'ar manyan sarakuna misali na su canja daga wani ra'ayi da suke kai zuwa wani ra'ayin haka kawai ba tare da wata tarzawa ba saboda haka ni ina nufi gare ka tunda kana da ɗa sadauki mai tumbe ni ma ina da ɗa misalin sa to ina nufin mi yaƙi tsakanin ni da kai ɗanka kuma ɗamaru su yaƙi da ɗana sabawul hindi duk wanda ya nasara wajen wannan yaki ya aikata abin da ya so ga dan uwan yakin sa da rinja ma'ana in kuka rinjaye mu za mu bi ku in kuma mu muka rinjaye ku za ku bi mu amma bisa sharaɗin ba za ku yi amfani da taimakon bokayen ku da aljanun ku ba jin wannan kalami nasa sai maliku zabi ya amsa masa ya amince da za a yi wannan yaki kamar yadda ya bukata a wani lokaci ya sa a fashata ya kwance shi ya kuma umarci uwar kabi ya ɗauke shi ya mai da shi zuwa can sansaninsa ko da ɗansa sabal hindi da sauran jama'a suka tambaye shi kwashe labarin duk abin da ya gudana ya gaya musu to ana wannan littafi a ja'ibi na biyu ya zo ƙarshe da yake muna da sauran lokaci ga littafi na uku a hannuna kuma za mu tura to bayan da gare waya runduna ta fuskanci runduna tsakanin rundunar sarki hiyaji da rundunar maliku saibi suna kallon juna sashe zuwa sashe can sarki hiyaji da ɗansa sabo hindi suka fito tsakiyar filin daga suka tsaya wannan su ya shiga yaki yaƙi gidan kai ka gansu kace waɗansu shaidanu ne saboda girman jikinsu da manyan damatsansu sarki ya je ɗaga murya ya magana da wata sautin murya mai ƙarfi yana mai alfahari ya ce ya kai wannan sarki kai sani cewa ga ni na fito tare da ɗana muna sauraron ka kai ma tare da ɗanka kamar yadda muka sharɗanta jiya maza ku fito mu yaƙi da ku duk wannan kalami sai maliku sai ya duba zuwa ga damari da nufin ya zo su fita ganin haka damari ya gabato ciya babana ni yanzu na nufi gare ka da kai zaman ka kada ka fita ka banna da su duk su bin zan iya da su ni kadai sai maliku sai ya dube shi ce ya dana ba na shakka ka wajen yaki to amma kai sani cewa ba haka muka sharɗanta da su ba maliku sai ya bugi dokinsa bar kulburoko ya fita yana sanye da silke na bakin karbe ya shiga damara ya tigijin kai in ka gan shi ka ce wani kurman dutse ne yayin da yake gangarwa daga sama amari shi ma ya biyo bayansa yana gurnani kai ka ce wani mahaukacin zaki ne mai jin yunwa nan fa aka buga kujen yaki maliko sai ya dauki kan sarki hiyaju da maru ya dauki kan sabaul hindi can su ma suka yi dauki aka hadu aka sau masoke kekeniya da bugayya kura ta kudura ta wa dawakai suka wanzu cikin turjiya da kai kawo kowanne ya himmatu wajen kai sara da suka da kaucewa ɗaukin abokin yaƙinsa wutar yaƙi ta riƙa ruruwa tsakanin su zance ya karanta baka jin komai in ban da gunji da ne. da ƙarar takubba tartsatsin wuta na tashi da hucin maki nan fadi jama'a da ke wurin suka ga tsayuwa da salon yaƙi irin wanda ba su taɓa gani ba ƙasa ta riƙa rawa kamar za ta tsage saboda tsananin wannan yaƙi haka dai aka yi ta kwafsa wannan yaƙi tsawon wannan rana har zuwa gabanin magariba duhun dare fara shigowa babu wanda ya rinjaye ga abokin karawarsa a lokaci aka buga kujen rabuwa aka rabu kowa ya koma ya zuwa sansaninsa zo maliku zai da ɗumari sansanin su sai duk jama'ar suka gabato suka tare su suna masu yi musu jinjina da gaisuwa a gare su aka kawo musu abinci suka ci suka zauna suna hutawa a wani lokaci maliku safiya ce kai hakika kan wannan sarki sadauki ne na gaske kuma gwani ne matuƙa wurin sanin yaki ni dai ina mai kwaɗayin ina ma a ce zai musulunta ya zama daga cikin rundunar mu a wannan yakin da muke da shi yau sau da yawa na samu damar kashe shi amma sai na ta ba ta so na kashe shi saboda kawai kwaɗayin ko zai musulunta jin haka sai mare ce ya babana ai shi ma wannan ɗan nasa haka yake na same shi sadauki ne mai tumbe mai tsananin karfin dantse da kwarewa ta fuskar yaƙi kai waɗannan ina ma za su zamo cikin mu haka dai suka wanzu suna waɗannan kalamai can su ma sarki ya ji da ɗansa saboda hindi haka suka wanzu suna baiwa mutanen su labarin irin sadaukantakar da suka je wurin Malik Husaifa da ɗansa Damaru sarki ya je ce kai amma ku wannan sarkin ya cika sadauki tsara a cikin sadauki domin ku ni tunda nake ban taba gani ko jin labarin wani sadauki mai karfin dantse da sanin dabarun yaƙi kamar sa ba ji haka sai saboda da shi ma ce, ya baba na haka shi ma wannan dan nasa Damaru hakika na same shi sadauki ne mai timbe wanda a da yadda na ji shi runduna guda ta sadaukai yana iya farauta ta cikin kankanin lokaci su ma dai haka suka wanzu suna waɗannan kalamai a rana ta biya ka kuma gwabza yake biyan ma da wanda aka yi jiya amma ina ba a samu rinjaye ba haka rana ta uku haka ta hudu haka ta biyar haka ta shida haka ta bakwai sai a rana ta takwas bayan an yi na ana turzawa sarki ya je wuf ya kama maluku sai foni wawan sara ya sunkuya saran ya wuce ya wuf ya buge hannunsa da kulki takobin sarki ya ji ta faɗi maluku sai ya rike hannunsa da hannun hagu ya miƙa na dama ya dauki marasa ya fusgo shi daga kan dokinsa ya ɗaga shi sama da nufin zai fada shi da ƙasa a wannan lokaci sai sarki ya je ce ina cikin ɗa'aka karin jaye na na saki sannan maluku sai ya mai da shi zuwa siddin sai aje shi can shi ma damari ya ƙara azama ya himmatu ya kifa a kan sabol hindi gaba ɗaya ya masa dam ya takura shi ya kuntata shi ya rika sokan masa da masifin yaƙi kashi kashi salo-salo har sai dai kiɗima shi ya ruɗa shi ya kuma toshe masa duk wata ƙofa tsira don kada ya gudu kamar ya tsonin fashin sai kirɓa masa wani uban naushi a tsakiyar kirjinsa wanda ya sa sab'ul hundi ya ji numfashinsa ya ɗauke ya shi kamar ya zaro wani kulki daga ɗamarar sai ya ɗaga shi da nufin zai wa sab'ul hindi fashin albasa ai ko ganin haka sai nan da nan sab'ul hindi ya da takobin sai daga hannunsa sama ya ce ya ɗamaru ina cikin ɗa'a ka na saki karin da ya jin haka damari ya fasa wannan aniya tasa ya mai da kulkinsa nan take sarki ya ji da su saboda hindi suka yi kalmar shahada suka musulunta da gaskiya maliku sai bai jaraba su da takobin Asifu, ya tabbatar sun musulunta da gaskiya nan zamu mu dakata sai shiri na gaba idan Allah ya kai mu da madadin waɗanda suka fassara wannan littafi ajaibi na biyu muka ɗora da na uku Aliyu Abubakar Sharfaɗi da kuma Rabi Abdullahi Sharfaɗi mai gabatarwa Muhammad Umar kai ga makin muku sallama ku huta lafiya